Productions. <laughs> Ashe ina da mai sona mai sa zuciya nishadiya. Idan kina a gefe ina kaunar mai ringa tadiya. Eh, ashe ina da mai sona mai sa zuciya nishadiya. Idan kana a gefe ina kaunar mai ringa tadiya. Ashe ina da mai sona mai sa zuciya nishadi. idan kina gefe na ina kaunar mai ringar tari ah. ah. saba rayuwa da sirri kin sani na sani dan adam bai rabo da wuri. ni dai ina fatan haduwa ta da ke da kai ganin ki ba ta baba an san kina da tsari buɗe idan ki ki gano wani mijin ki ne na fari rufe ido na na rike ni kar na je na fari ah ya na fito gani zo zauna domin da ni da ke ni matsaya na ji ka faɗa na gamsu a zuciyar ka ni ce ta na ga yan samari kullum na yin gidan kuna yin zariya gaskiya nake so ka san maganar mu ni da kai ba karya wato kina nufin dare kurfin nan aka yi tsorin gwarya Dai farin ciki mai suna kake saka na ji daɗi da kauna mai san ka ka bi shi babu farna. na ji na amince ta fasa gidan ka zanna zauna na san zan faranta ranki Allah shi na ya sani ina babu masu kushiya tsakani na da kai mijina lafazin a tsakani ina ta yin nishadi ah